domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu ji yadda malamin jami'a Dr. Muhammad Bashir Sa'idu ke cewa matukar 'yan Arewa za su haɗa kai to ba shakka arzikin yankin da tsaro zai dawo. Shi kuma Abdullahi Manaja Bauchi na faɗakarwa ne kan yadda jita-jita a yankin Arewa ke yawaita ta hanyar saƙonni da akan yada a yanar gizo. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban tsiya. Dr. Muhammad Bashir Sa'idu na sharhi kan lamuran yau da kullum a Arewa. kuma masanin aikin gayya ne. Ya ce matukar duk 'yan arewa za su haɗa kai to za su farfado da ta gomashin yankin. E, to shawarar zan bayar akan wannan gaskiya a taimakon kai da kai a kan abin da ya shafi harkar cikin al'umma yana da kyau. So yana da kyau mutanen arewa su gane cewa idan za su zauna su yi aiki kafaɗa da kafaɗa to zai taimaka wajen cire tattalin arzikin su gaba. Ah, ba daidai ba ne a ce mutane kullum su tsaya su dogara da gwamnati. saboda ita gwamnati tana da abubuwa da take yi da faɗi amma a matsayin ku na al'umma arewa misali kaga ɗaya daga cikin arzikin da muke da shi arewa shine noma wanda shine muhimmi to idan mutane suka haɗa kai akan aiki za a ga cewa sun ciyar da kansu gaba akan harkar noma kuma ga matsalar da muke fuskanta yanzu harkar rashin tsaro wanda yanzu ya bai ko ina da ka tashi daga nan ka je kaduna daga abuja ya zama maka matsala ka tashi daga kaduna ka je katsina ya zama matsala me ya kawo haka yana da matsala yana da alaka da shugabanci to yana da kyau mutanen arewa idan maganan zaɓe ya zo a fidda duk wani irin bambance-bambance da ake kalla ana zaɓe wasu saboda addini ko kabilanci kamar yake amma wannan da shekarun baya can za a ga cewa arewa ana zama lafiya kowa dan uwan kowa ne ba wanda yake ganin kowa da wata matsala to yanzu ya kamata mutane su dawo su canza tunani akan cewa abin da ya dace su yi shine in Allah ya kai lokacin zaɓe mutane a tsaya su zaɓi shugabannin da za su taimake su musamman bunƙasa tsaro bunƙasa harkar ilimi tattalin arziki duba da cewa arewa yanzu shine koma baya a tattalin arziki a najeriya in ka duba jihohin da suka fi talauci a najeriya suna arewa me ya kawo haka saboda har yanzu mu tsaya mun duba mun ga yadda za mu tsaya mu taimaki kanmu da kanmu ba yawwa wato wannan yana da tasiri kenan kan akwai matsala ta shugabanci ya nuna 'yan arewa kawai ba sa wani lokacin ba sa yin zaɓe bisa cancanta kenan. eh kwarai da gaske abinda nake son jan hankalin 'yan arewa shine idan lokacin zaɓe ya zo a tsaya a duba cancan ba wai a duba bangaranci ko kabilanci ko addini ba ma'ana duk wanda ka zaɓa a kan cancanta to za ka samu abin da kake so alal misali yanzu za a ga 'yan takara sun fito kamar yadda na faɗa wasu za su yi amfani da kuɗi za su yi amfani da ƙabilanci za su amfani da addinin bangaranci to amma abin da ya kamata mu ke duba ne wane ne idan muka zaɓe shi zai je kare mana muradinmu na tattalin arziki da zaman lafiya da ilimi kamar yanzu matsalar take Najeriya yanzu haka na yajin aikin malaman jami'o'i misali duka ga yara suna zaune a gida an rasa gane kan abu gwamnati ce kaza kungiyar malaman jami'a ce kaza to kaga inda akwai shugabanci na gari kuma akwai wakilci mai kyau ya kamata a ce duk a zauna a kira wa'annan malaman nan yan Najeriya ne yaran nan su ne wa'annan jami'an gwamnati yan Najeriya ne yaran nan su ne a zo a zauna a ga meye maslaha to amma saboda rashin kyawun shugabanci da wakilci kaga abin ya taɓarɓare har yanzu an kasa gane ina aka sa gaba duba da harkar tsaro ma yanzu haka ba wanda yanzu zai iya fitowa ya gaya maka cewa menene ake ciki akan wannan matsalar kullum ana ci gaba da kashe mutane ana ci gaba da ɗauke mutane ga kuɗin fansa mutum bai je gona ya noma ba to kaga wannan shine ake hasashen cewa nan gaba in ba sa'a ake ba a wannan shekarar za a yi tsadan abinci ga ruwa Allah ya bamu amma a nan ayewa gaba ɗaya an kasa yin noma saboda matsalar tsaro dan haka mutane a wannan zaben su jajirce na farko yanzu in aka je zaɓe za ka sha wahala na rana ɗaya kawai ko me zai faru wahalar rana ɗaya zaka sha amma idan ka kuskure zaɓe sai ka sha na shekara hudu ko takwas amma doki bashir ka san wani abu da yan siyasa fa na sauyawa za ga dan siyasa da yana zama da mutane ana cin abinci tare ana gaisa amma da zarar yayi nasara sai ga ya canza kowa ma har abokai e ya danganta ga ingancin dan takara dama can wannan ɗan takarar ba mai inganci ba ne. akwai wasu ƙa'idodi ko alƙalama da mutum ya kamata ya duba kafin ya zaɓe na farko za ka duba mutuncin mutum tun kali wani irin mutum ne wani mutunci yake da shi na ɗaya na biyu kuma ka duba menene manufar shi ɗan takarar da ya fito ya tsaya me yake so ya aiwatar na uku kuma ka duba iliminsa domin ilimi yana daga cikin abin da yake haskaka rayuwar ɗan adam kuma yake nuna mutum inda zai je don haka sanin kowane ɗan takara kafin ka zaɓe shi ya kamata kai mai zaɓe ka tsaya ka tantance ka gani shin me da me kake so ka yi mana wannan shine ɗaya daga cikin abin da 'yan kudu suke yi tun da saɓanin mu na arewa idan mutum ya tsaya takara sai an tambaya an gani me ka taɓa tsenawa al'ummanka in kai ka taɓa rike makaman gwamnati da wa da mu aiki waye da waye ka sa a makaranta waye da waye ka ɗauki nauyinsu a asibiti makarantu na al'umma wanda ake cewa community makarantu wanne ne ka gyara asibitai da sauransu to amma yanzu ya kamata mutanen arewa su masu aro wannan binciken su rinka binciken 'yan takara saboda su zama sun zaɓi wanda zai musu aiki. wato dr bashir in an biyo wannan ya nuna fa sai mutum yana da kuɗi ko ya taɓa rike wani babban mukami ne kawai zai iya neman takara tun da in ba haka ba in mutum ba shi da wani mukami ta yaya za a zai iya lissafa ma ya ɗauki wani a aiki ko ya yi wani asibiti ko wani abu. eh ko da mutum bai rike mukami ba ai in aka ce taimakon al'umma ko da baka da kosisi sisi za ka iya yin wasu abubuwa na taimakon al'umma kama daga ayyukan jin kai ko taimakawa yara su samu makaranta ko dan koyarwa ko dai ba da shawara ka samu matasa suna zaune ka ce musu wani wannan abu da kuke yi ya kamata ku yi kaza ku yi kaza shi ma taimaka al'umma ne. Mun gode dokta. Shi kuma mai bibiyar yanar gizo a arewa Abdullahi Manaja Bauchi ya ji hankalin 'yan arewa ne kar su biyo masu yada jita-jita ta yanar gizo musamman ma masu shirya hira kamar ta hanyar buga waya ba ambata sunaye kuma sukan yakan ne don yada wata ganda. To, wannan ba gaskiya ba ne mutane ya kamata duk wanda zai ba da wani labari ya kamata ya faɗi sunansa ya faɗi inda yake kuma in so samu ne ma ya, sa hotonsa a ga hotonsa ga sunansa ga inda yake ga hotonsa don in an tashi bincike an san wa za a je kai tsaye a bincika amma sai mutane sai suna eh, yin audio message kawai na karya. na yaudara ko su ɓata wasu 'yan siyasa ko kuma su haddasa rigima a tsakanin al'umma kaga jama'a ya kamata mu yi nazari sosai mu rika nutsuwa a duk lokacin da muka ji irin wannan labari na ƙarya an yaɗa shi mu rika yin dogon nazari kafin mu ma mu sake yaɗawa wato abdullahi abin da yake faruwa wasu kan ɗauka cewa wani labarin sirri ne ya bayyana wanda ake ta ɓoyewa shi yasa watakila suke yadda babu wani ne kawai kan zauna a ɗakinsa ya yi shirya maganansa ya fi don ya ɗauki hankalin mutane su a da attention sai a yi tsammanin cewa waɗanda ba su da kamar zurfin eh, nazari ko bibiyan asalin labarai sai su ɗauka da gaske ne amma duk mutumin da yake da hikima wajen fahimtar labarai ba zai yadda da wannan ba so mutane ne mutane ya kamata duk inda suka ji labari su rika tantance labari kafin su yada ko kafin masu ma kar masu bata lokacin su kawai daga zaran sun ji irin waɗannan labaran don bai da amfani bai da ba abin da zai amfanar da mutane so wasu suna amfani da shi ne su bata waɗansu wasu kuma su haddasa rigima a tsakanin al'umma so jama'a mu yi taka tsantsan domin yanzu an shigo lokaci na siyasa wasu suna amfani da irin wannan daman don su bata waɗansu masu neman kujera mutane masu mutunci sai ga wani yayi bayani na karya saboda kawai hassada da gaba ko kyashi ko yana tunanin wannan ɗan takara ya fi mai gidansa uban gidansa tasiri ko karbuwa a wurin al'umma sai amfani da wannan dama don ya zubar masa da mutunci ya ci mutuncinsa to kaga ah, wannan ba daidai ba ne ya kamata mu yi hatara wa sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin, ni na sura da mu'ali kaya da na shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika, ya kiyaye are wa gaba ɗaya.